da haka tunaninsu ya zama kuskure wa adalu hadal khata tadyi'u mu'taqad as-salaf ruwaydan ruwaydan ليحل مكانها الاعتقادات البدعية وإحلال الشرك مكانها مكان التوحيد وبعد هذا كله لقائل أن ينادي قد أبنت الأخطاء في تشخيص داء أمتنا فما التشخيص الصحيح المبني على كتاب ربنا وصحيح سنة نبينا صلى الله عليه وسلم على فهم سلة الأمة yanzu malam ka ce mana duk wa'annan tunanan kuskure ne to me daidai kuma daidai shi ne an yi ka tawatarat al-ayatul qur'aniyya wal ahadith an-nabawiyya fi anna al-masa'ib allati tanzilu bil 'ibad بسبب ذنوبهم قال تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير to illar kenan da wajen mu take ranar da muke da shi a yau sabanin da muke da shi a yau rikicin da ke faruwa a cikinmu a yau duk abin da ya faru ko ya farar da wa'annan abubuwa ɗin gaba ɗai daga wajenmu ne kun abin da ya faru a uhud karan farko musulmi suka ci nasara kan kafirai karo na biyu aka ci nasara a kansu cin nasara kan musulmi a karo na biyu ya damar da musulmi har suka zo suna cewa wai dan me Allah ya musu haka ne sai Allah ce a gaya musu ko kuka ja awalan ma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min inda anfusikum da haka matsalar mu raunin mu a yau mu muka ja shi قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح وحيث ظهر الكفار فإنما ذلك لذنوب المسلمين التي أوجبت نقص إيمانهم ثم إذا تابوا بتكميل إيمانهم نصرهم الله كما قال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم وأما قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا فالمراد انتفاء السبيل عن أهل الإيمان الكامل فإن ضعف الإيمان صار لعدوهم فإن ضعف الإيمان صار لعدوهم عليهم من السبيل بحسب ما نقص من إيمانهم وبهذا تعلم أن التشخيص الصحيح وسبيل الخلاص هو اتباع منهج السلف الصالح عقيدة وعبادة ومنهجا وسلوكا شيخ الإسلام بن تيمية مثل ranar musulmi tana cikin wannan aya cewa mu ne imanin mu yayi rauni shi yasa kafirai suka rinjaye mu shi yasa kanmu ya rabu shi yasa muka samu sabani shi yasa muke ta rigingimu shi yasa muka tarwatse amma idan imani ya zo inganta ya karfafa to sai Allah ya taimake mu kuma cewa da Allah yi ba zai taimaki ko ba zai ba kafirai dama akan musulmi ba ana magana ne akan musulmi kammalallu muminai ingantattu masu inganci imani daga yan uwa matsalar musulmi a yau ba abin da zai magance ta sai dawo matafarkin magabata ta bangaren aƙida ibada manhaji da suluki aƙidan mu ta zama irin aƙidar magabata aƙidar farko wadda annabi gina mutane a kai ibadanmu gaba ɗayanta ta zama irin tasu da su suka gani da idanu sai da manzo Allah ya yi suka koya suka yadda ya yi ya kuma ce musu kun yi daidai sannan manhajin kira yin da'awa da karantarwa da koyarwa dole kasance akan tafarkinsu don duk ilimin za a karantar da sunan addini su suka fara karantar da shi to ka bi tafarki irin nasu sannan tarbiyya da suluki ya zama irin nasu to wannan shine tafarkin tsira in ba shi aka bi ba su za ta faɗi tashi ne kawai kuma ba za a tafi ko'ina ba kuma ba za a yi komai ba za a ƙare kan hayaniya da surutu wa'annan su wuce wasu zo su biyo bayan su wa'ancan ba su yi komai ba su ma wa'annan ba za su yi komai ba tamabin tafarkin magabata shine mafita domin mun ga su magabata sun samu mafita misali ku dubi annabi sallallahu alaihi wasallam yadda ya zo a makka ke ta fama Allah ya taimake shi ya ba shi nasara har makiya sun tafi da annabi ya ce nasara sannan ku dubi sahabbansu da ya tarbiyyantar ya ilmantar ku dubi suka ce nasara dubi gwamnatin dubi khalifanci abubakar radiyallahu an cikin shekara biyu da wata shidda dubi khalifancin umar cikin shekara goma dubi khalifancin usman cikin shekara goma sha biyu dubi khalifancin ali bin abi talib cikin shekara shidda ka ga yadda suka samu nasara kan makiya kuma kan musulmi ya haɗu duk da ɗan rikicin da aka samu bayan kashe Usman bin Affan daga nan har abin da ya tabiwa baya har lokacin da aka kashe Ali bin Abi Talib duk da dai wannan kuwa da saitara da girma da ɗaukaka na musulmi ne duk da rikicin da aka samu to raunin da musulmi suke da shi a yau saɓan da suke da shi a yau ba abin da zai warware shi sai koma matafarkin wayancan mutane magabata wanda su Allah ya zaba a mataki na farko suka karfafa wannan addini suka daga shi kuma Allah ya karfafa su ya daga su da wannan addini to tafarkin su shi kadai zai zama hanyar tsira to su wane ne salaf me ce salafiyya ta bangaren luga da harshen larabci da lokaci wannan mun riga mun yi shi da safe ba buƙatar sake maimaita shi da abin da zan faɗa ko karanta shi zan karanta shi da larabci kawai وهذه الكلمة من حيث اللغة تدل على من تقدم وسبق بالعلم والإيمان والفضل والإحسان قال ابن منظور في لسان العرب والسلف أيضا من تقدمك من آبائك وذوي قرابتك الذين هم فوقك في السن والفضل ولهذا سمي الصدر الأول من التابعين سلف الصالح قلت ومنه قوله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة الزهراء رضي الله عنها إنه نعم السلف أنا لك خرجه مسلم وروى وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لابنتي زينب رضي الله عنها عندما توفيت الحقي بسلفنا الصالح عثمان بن مظعون أخرجه أحمد وصاحبه أحمد شاكر وعله الألباني بعلي بن زيد بن جدعان وأما اصطلاحا فهو وصف لازم يختص عند الإطلاق بالصحابة رضي الله عنهم ويشاركهم فيه غير غيرهم تبعا و واتباعا wannan shi ne ma'anar salaf cewa wanda ya gabata sannan kuma a shari'a ana nufin sahabbai da wanda suka biyo bansu da kyautatawa qala kalshani fi ta'rir al-maqala min sharh risala as-salaf as-salih huwa الصدر الأول الراسخون في العلم المهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الحافظون لسنته اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه وانتخبهم لإقامة دينه ورضيهم أئمة الأمة وجاهدوا في سبيل الله حق جهاده وأفرغوا في نصر الأمة ونفعها وبذلوا في مرضاة الله أنفسهم أبنا قلشانية فلأيك ننجم سلف أتشجر الرسالة وقد أذن الله تعالى في كتابه بقوله محمد رسول الله وقد أثنى الله عليهم بقوله في كتابه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم المفلحون وذكر تعالى فيها المهاجرين والأنصار ثم مدى أتباعهم ورضي ذلك من ممن جاء ممن جاءوا بعدهم sannan Allah ya yabe su wurare da yawa a cikin alkur'ani daga cikin akwai na ayoyi da kuka ji sannan kuma Allah ya faɗi haɗarin saba masu dole ne a bi tafarkin su ta kowane ɓangare a ɓangaren aƙida ibada siyasa wa'azi jihadi kira duk da koyarwa duk wani abu na rayuwa dole ne a bi tafarkin su domin a samu tsira domin su ne manzala sa ce mafifitan mutane su ne kuma manzala sa sallan ya nuna cewa tafarkin su shine kan daidai da yace al'umma za ta dare gida saba'in da uku sai ce wanda akan daidai su ne wanda suke kan abin da nake kai ne da sahabbaina sannan kuma su ne manzala sallallahu alaihi wasallam za su dore kan gaskiya mabiya ta barkin su za su dore kan gaskiya duk wanda zai tozarta su ko ya saba masu ba zai cuta masu ba sannan dan mene muke cewa wannan tafarki shi kadai ne daidai domin Allah ne tabbatar da haka Allah ya ce wasabiqun al-awwalu sannan kuma ya ce kuntum khairu ummatin gaya mani da Allah ya saukar da wannan aya yake kuntum khaira ummatin su ake nufi a lokacin sahabbai haka da Allah yake wa kazalika ja'alnakum ummatan wasafa da su Allah yake ashe bin tafarka wannan ba shine tsira ba ya ce sune fiyayyun al'umma ya ce sune zababbu sannan kuma ga abin da manzo Allah yake khairun nasu qarni game da su sannan kuma ga abin da Allah ya faɗa game da saba musu sannan Allah kuma ya zo ya ce wa atasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'mal nasir dan girman Allah ga ya mani da Allah ce huwa maulakum da su yake da sabai yake ya ma ce wa atasimu bi wa atasimu billahi al-khitab muwajjahu liman lis-sahaba sannan yace huwa maulakum da su yake yace shine majibincin al'amarinku fa ni'mal maula wa ni'mal nasir sanan da Allah ya ce waja'alna lil muttaqina imama so suka fice da wannan ayat sahabbai sannan kuma Allah ya ce kadhalika ja'alnakum um wa kadhalika waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun suka fice suka fice da wannan ayat sahabbai sannan kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ashabi أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدو wannan bai isa nuna matsayin sahabbai da cewa bin tafarkin su shine tsira ba kashi su ne aminci ga al'umma ta in su za suka wuce to abinda aka yi wa al'umma su alkawali zai zo musu na halaka in ku suna nan to za a samu ɗaukaka da tsira da tsaro da ɗorewa da cin nasara to haka bayan mutuwarsu in aka ɗore kan tafarkinsu to wannan tsaron da ɗaukakar da cigaba kuma da tare da mutane shi yasa mala bakar gumi yake karanta ayan nan da Allah ke cewa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim akan hujja cewa katon hadisi da ake da shi shi da zama lafiya ga musulmi to haka zama lafiya ga musulmi shine bin tafarkin magabata domin su kaɗai za a bi tafarkin su a gane manufofin Allah a cikin alkur'ani su kaɗai za a bi tafarkin su a gane maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka bin tafarkin su shine tsira duk aka saba masu to an kauce an kuma fada cikin hadari an nuna man lokaci da haka zan rufe da wannan maganar na fara da ita ta mai risala da ke cewa wacce ba a sabilal mu'mini lokacin na rubuta wannan fefa wani ya ganta sai ce mana ala gafatan malam wai risalar da muke da ita da nake kwarai risalar da kuke da ita risalar ta gida wadda ka sani ka karanta a zaure a cikin ta wannan magana take da shi bai taɓa tsammanin ta akwai maganar ta bin tabarkin salaf shine tsira a cikin risala ya je ɗauki risalar sai ya duba bai gani ba ya dawo sai Allah ta ba na duba bangace na ka duba yace ka wuri ka zaje ba nan bane babin karshe a cikin risala da haka annan sai nake cewa a cikin babin karshe na mai risala ga abin da yake faɗi nake wa akhtimu hadir risala bi qawli ibn abi zaid al-qirawani المتوفى سنة 86 و300 في آخر رسالته المشهورة واتباع سلف سبيل المؤمنين yace da bin tafarkin magabata wato bin tafarkin muminai ya yi iktibasin cewar Allah wa yadda bi ghairu sabilil mu'mini to shi yace to da bin tafarkin nasu wa khairul quruni min khairi ummatin ukhrijat lin nas da kuma biyayyun tsaraku wa'anda su ne zababbun al'umma waɗanda aka fitar aka fifita aka ɗaga su a cikin mutane yana ishara zuwa ga cewa Allah kuntum khairu ummatin sai ce min tabarkin nasu najatu akwai tsira ففي المفزع إلى ذلك العصمة يتي أقول عصمة إذا أكي فزع زوا غريسو duk lokacin da aka tashi aka je wajensu za a samu kariya matsala akida ce ko ibada ko manhaji ko suluki ko siyasa ko da'awa in dai aka bi tafarkin nasu za a samu isma domin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam bi majmu'iha ma'suma ce daidai ku ne babu wani ma'sumi in ba manzo ba amma al'umma gaba ɗaya ma'suma ce to da ka da ka bi tafarkin za a samu isma domin su ne al'ummar farko da Allah ya dada su wa bitti ba'i salafi salihi najatun wa humul qudwatu fi ta'wil ma ta'awwaluhu a kuma cikin bin tafarkin magabata na gari akwai tsira domin su ne abubuwan koyi a cikin duk wata fasara da suka yi duk wata fasara da suka yi su ne abubuwan koyi shi da kuke ganin har yau ɗan bid'a baya ɗauko tafsiri bil ma'asur ya karanta sai da tafsiri da dubaru da falsafa da wayo a jabaki kawai a fasar aya a wuce ba za a dangana fassara ga wani magabaci ba ba za a ce Abdullahi bin Abbas ya ce ba ba za a ce Abdullahi bin Umar ya ce ba ba za a ce Umar ko Abubakar ko Usman ko Ali ya ce ba har tafsiri ya kare wata azumi ya kare har ma a yi sauka ba a dangana fassara wata aya ba zuwa ga wani magabaci ba yasa kurakuran suka yi yawa shi ne mai risala ke cewa wahumul kudwatu su ne abin koyi fi ta'awil ma ta'awwalu cikin duk fasar da suka yi wastikhrajin mastanbatu da kuma bin istinbadin da suka yi suka fitar a cikin alkur'ani duk abin da suka yi fada suka yi fasara suka tabbatar to shine daidai wata rana wani ya zace mu Umar ni ina ganin wanda ya sha giya bai da wani laifi ta saboda me yace Allah ce laysa alal ladina amanu junahun fi ma ta'imu idza mattaqaw wa amanu thumma taqaw wa amanu sai Allah ta suka shaji ba su ne ga shi gudanar baki cikin Qur'ani kuma da ce masa ko kusa wannan aya tana magana ne akan musulmi da suka mutu kafin haramcin giya da haramcin giya ya zo sai dangin su suka zo suka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah gashi an haramta giya kuma mu dangin mu sun mutu suna shan giya ya makomar su sai wani aya ta sauka ga yaman in ba sahabi ba sai baka wannan tarihi to shi yasa mai risala ke cewa su ne abubuwan koyi a cikin fasar da suka yi ko istinbadin da suka yi wa idza ikhtalafu fil furu'i wal hawadisi in kuma suka yi sabani a cikin furu'a da kuma abubuwan da suke faruwa daga baya lam yi khuraja an jama'atihim to ba ficewa daga cikin jama'ar wato kai baka iya zuwa da wani kauli sama da kaululukan su a ce ga akwaludin sahaba ga wata matsala kai kuma ka ƙara wani kauli na daban a'a tsaya ga abin da suka faɗa shi sa wani malami yake ni wallahi ina mamaki ka ji ana maganar fikihu ba a kama sunayen sahabban annabi ya ce ina mamaki yadda mutane suka mayar da sahabban annabi baya wata maganar fikihu sai ka ji ana maganar mazhaban hanafiya malikiya shafi'iyya hanbaliya ga abin da abu hanifa ya ce ga abin da imam maliki ya ce ga abin da imam shafi'i ya ce ga abin da imam ahmad bin hanbal ya ce ya ce ma duk sai a zo a manta da sahabbai alhali ko ba wani kauli a cikin furu'a ba wani kauli a fikihu ba ce sabanin sulasun sai magana kai shi kama a ta'assubul mazhabi ta'assubancin mazhaba sai ya mantar da mutane maganganun sabon annabi sallallahu alaihi wasallam alhali ga sunan zube je ka dauki musannaf na abdurrazzaq dauki musannaf na ibnu abi shayba kaga masail fiqhiyya da abubakar da umar da usman da ali da sauran sahabbai suka bada fatawa akan su suka yi manganu akan su wanda suka ruwaito suka samu daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma mutane sai su daina ɗaukar wa'annan maganganu su daina magana su daina kirato maganganun sabon annabi to shine mai sada ke faɗa yake cewa idan ikhtalafu idan sabai suka yi sabani fil furu'i a cikin furu'a me furu'a fikihu wal hawadith suka yi saɓani akan abubuwan da suke faruwa suke tasowa daga baya suka yi hukunci a kansu lam yukhraj an jama'atihim ba za a fice daga jama'arsu ba dole za a tsaya kan abin da suka fada sai ya ce alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah
jazakallahu khair mara haka ya rame na ji ba dira ne kawai sai sautawa to alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi wato malam shi ya sharɗanta cewa suna son a takaita kwarai da gaske don za su je su dan huta kwarai da gaske to shi yasa muke so duk yadda za a yi dai karshen tika tika tik nan da karfe goma da rabi kowa ya tashi dan dama ba ma wuce goma da rabi a wurin nan mala Allah ya saka da alkhairi wato mala yayi maganganu da dama waɗanda kawai ina dan son yi brushin nasu ne sai dai in akwai masu tambaya da Allah ɗaya biyu amma dai ba za a wuce goma da rabi ba wannan insha Allah ta'ala wato wani abin mamaki ko wani abin sha'awa da yake ƙara ba mamaki shine ɗazu na yi wata magana ina ganin yana da kyau sake yin irin ta na ce malam ya yi ta yin wasu maganganu kai ka ce wani taro muka yi ana magana dangane da wai hanyar da ya kamata a haɗa kai na malaman salafiya shine a kafa ƙungiya wadda za a kira ta ƙungiyar salafiya tuntuni ni ake kuka da ni na botsari har wasu suka kafa wata makamanciya haka a garin nan suka ce wai dinni ne na kawo matsala ni ko matsalar na ce in dai kungiya ce ba zan shiga ba tun da na riga nazartar da wannan shawarar kowa ya zo da yan shawarar shi sai in ce Allah ya bada sa'a to wai da ya je kuma ya samu matsala sai ya ce ai rashin shiga ta ne to shiga ta shine zai ba da nasara na ji daɗin bayanin malam da farko da ya magana akan cewa mu ba ƙungiya ba ne ina jin na sha faɗin wannan maganar amma malam akwai wani sirri ne ka san wani abu mamaki a garin ku ne aka fara nuna mana salafiya ƙungiya ce a gusau na je wa'azi an gama wa'azi a gusau sai na ji ana gabatar mana aka ce ga malam lawali shine dai ake fatan ko za a naɗa zai zama shugaban ƙungiya reshen ƙungiya na gusau na ce to wace ƙungiya aka ce ƙungiyar salafiya wai su ashe tunaninsu a lokacin shi albani shine shugaba na ƙasa ya zo ya wa'azi ne sannan a kafa shugaban reshe ya ce musu mu ba kungiya ba ne sai suka yi ta mamaki mu ba kungiya ba ne ga shi mala ya tabbatar manhaji ne salo ne na da'awa shine ba mu yarda da duk wani salo ba ne na duk wasu da suka biyo bayan sahabbai sai na sahabbai din kawai don haka duk wani salo ba mu amince da shi ba sai salon sahabbai a komai ina fata an gane insha Allah ta'ala amma ni wani abu da nake ƙara fahimta malam shine galibin mutane da mu muna faɗa musu gaskiya muna cewa mu ba kungiya bane amma sun iya da ni abin da nake fahimta tsoro suke ji wanzami ba ya san jarfa ne duk waɗanda kaji suna cewa ai kuma kun kafa kungiya ai kuma kun kafa kungiya tsoro suke ji saboda in ba tsoro ba idan kafa kungiya alheri ne kai ka kafa in wani yazo zai kafa alheri dan me zaka ji tsoro idan kafa kungiya sharri ne dan me kai ka kafa ban ga dalilin da yasa mutanen kungiya suke tsoron wai a kafa wata kungiya ba ni ban san dalili ba galibi zaka ga suna bayyana irin wannan tsoron to akwai abin mamaki a ciki gaskiyar lamari muna nan yadda muka faɗi mu din ba kungiya bane amma wani abin sha'awa shine ne da'awa ce wadda in ka koye ta ka iya ta shikenan ka iya ta kuma kanku ya haɗu duk wani taro da za a ce waɗannan malaman ƙungiyoyin ba suna da shugabannin malamai ba da sauransu amma ana iya haɗe kan malaman kan malaman su da kansu a rarraba yake zagin junansu suke sarar junansu suke mu abin da muka amince da shi shine ka je ka koyi da'awar ka iya ta kawai sai a ji kanku ya haɗe ga maganganu malam ya ta faɗi tun safe duk wanda yake sauraron mu zai ce wani taro muka yi amma na ce Allah ne shaida haɗuwa ta ta ƙarshe da malam mu yi haɗuwa mu tattauna ko tun bara a masjidul khaif bayan an dawo jifan shaidan ga wani masallaci nan dama da kai a nan muka haɗu da malam muka hira bana ma ba mu haɗa haikin haiki ba ya ce yana ganin mu kafin mu idar da sallah shikenan bai san inda muka yi ba na ce ranar da malam muhammad bin usman ya fara zuwa zaria wa'azi ban ma taba sanin shi ba a lokacin ban taba ganin shi ba ko hoton shi ban taba gani ba sai da ya gama wa'azin tsaf sai wani cikin ɗaliban mu sai ne ke cewa to abin da ya ba mu sha'awa shine muna da malami da ke karantar da mu wurin nan duk abubuwan da yake karantar da mu sai ga shehu su ne malam Muhammad bin Usman ya zo kamar maimaitawa yake yace kuma ba su taba ganin juna ba to ya aka kai ya haɗu tun da nake da malam Ja'far fa ina jin so uku ne ko so hudu na taba haduwa da malam Ja'far na sha faɗan wannan magana anan to amma kullum aka tayi sai a ce Albani da Ja'far Ja'far da Albani gani yake kamar wasu tagwaye ne kamar hada baki muke to ba haka bane shine asalin haɗin kan asalin haɗin kan shine manufar ta haɗu amma duk yadda za ku je ku ce wai a zo a haɗa kai a haɗa kai a haɗa kai tun yaushe ake da'awar haɗin kan nan har yanzu sun kasa haɗa kan sun kuma kasa cimma dukkan manufar da suke so kamar yadda ɗazu da safe aka yi magana 'yan ikhwan 'yan brothers 'yan brothers daban da 'yan shi'a da yawancin mutane ba sani ba daga baya ne 'yan brothers saboda irin taɓar gaza da suke a ciki sai suka zama sun samar da platform wato sun samar da kyakkyawar shimfiɗa ga shi'a ta karɓa a cikinsu na fata an gane saboda dukkan mutumin da ya aske su mashi to ya fi kowa dacewar hoda ta samu mashiga ta zauna a kan shi haka ne ko ba haka ba saboda haka gaskiyar lamari abin da yake faruwa 'yan brothers daban 'yan shi'a daban malaye maganarsu da safe kuma yanzu ya sake cewa duk hayaniyar da suke akan cewa kafa gwamnati kafa gwamnati kafa gwamnati har yau babu yan brothers kwaya ɗaya a duniya da suka kafa koda gwamnatin karamar hukuma ce duk da suka zo suka gama kafirta gwamnatocin duniya kakabta nake a nan ne muku tarihin hassan al-hubaibi shugaban ikhwanul muslimuna wanda suka fara suka ce kaza kafiri ne malaman kafirai ne sarakunan kafirai ne gwamnatin kafirai ce kowa ma kafiri ne a ƙasar masar yana kurkuku ya aika musu cewa a du'atul laqubatu ya nuna musu kuskuren abin ƙarshe shi ma so kafirta shi suka yi gaba duk da aka gama wannan hayaniyar yanzu me ya faru sai kuma suka dawo suna shiga cikin gwamnatocin dimokuraɗiyya suna tsayawa kuma suna shiga wuri mafi haɗari da su suka faɗi da bakinsu shine barlaman shine senate da ainihin house of reps da house of assembly din menene ya ja musu wannan hayaniyar kaucewa daga sabilul mu'minina don haka duk su je nan su rakimo nan su shiga rikici nan a hada fada nan a yi hayaniya nan a daura tuta nan a yi zanga-zanga duk abin da da'awar ta kare a kai kenan irin waɗannan mutanen duk wata bata in ta zo za su shige ta to ina so ku gane malam akwai wani bala'i wanda ban san ko malam ya faɗaka da shi ba ko dan ba ku da shi wajejen ku da makamantansu tsakanin Kano da nan Zaria akwai wasu fitsararru suna nan su kuma waɗannan mutanen sharrin su ya fi sharrin yan ikhwan waɗannan mutanen su ake kira yan umma waɗannan mutanen sharrin su ya fi sharrin yan ikhwan su kuma su ne gwanayen zagewa akan magana haɗin kan musulmi matsalolin musulmi a yau sun faru ne saboda musulmi ba su karanta physics ba ba su karanta chemistry ba ba su karanta science ba su ɗin nan in ka same su babu irin profesan da babu a cikinsu amma har yanzu sun kasa samar da solution ga problems ɗin musulmi akwai professor a mechanical engineering cikinsu akwai chemical engineering akwai pharmaceutical akwai professor a komai a cikinsu suna zargin cewa matsalar musulmi a yau ita ce saboda musulmi ba su da gogaggun 'yan boko to su kuma cikinsu duk 'yan boko ne ta nake matsala ta ƙare? koko jama'a amma har yanzu sun kasa maganin matsalar kansu sannan waɗannan mutanen sun fi kowa ƙin da'awar sunna matasa waɗanda ke bin manhajin salafiya zariya da kano sai kun yi takatsantsan domin sharrun waɗannan yana tafi tare da sharrin yan boko haram yan boko haram zuwa suke ce mu abubuwa yan salafiya ne mu ne ma yan salafiya su ji afar ba yan salafiya ba ne malaman gwamnati ne da haka suka yaudari da yawa daga cikin ɗaliban ahalus sunna cewa su ne ma yan salafiya ko waɗannan ma suka zo su ce ai mu ma ahalus sunna ne mu ma qur'ani da sunna muke hujja da shi sai su ɗibo maka littafan qardawi da sauransu na'am su qardawi duk yan ahalus sunnati ne nake yan ahalus sunnati amma ba manhajin salaf suke bi ba ba haka suke cewa ba yo kowane dan jack and harry dan ma hadba dabban ya tashi ne yake cewa sai ce shi ma dan salafiya ne shi ma dan ahlus sunna ne amma dukkan mutumin da yake shi kaza ne shi din ne to dan haka matasa sai kun yi taka tsantsan da ire-iren waɗannan waɗanda kullun tunaninsu shine duk inda suka zo suka samu wata tafiya ta ahlus sunna su ba sa iya kawwanar da komai ba sa iya assasa wata tafiya suna gefe guda ne su kawai suna analyzing kurakurai ne ai da awa kaza tana da kuskure kaza wani bai iya kaza ba wani bai iya kaza ba wani bai iya kaza ba su su fito su faɗi yaya ake yin asalin abin ba za su iya ba sai dai su fito su saka matsala a cikin kowace da'awa matasa da ke bin manhajin salaf sai kun yi taka tsantsan da waɗannan mutane da ake kiransu 'yan umma kullum magana su eh su suna son ne a samar da haɗin kan musulmi a daina wa'azozin da za a raba kan musulmi a daina kaza kamar bayanan da kai da safe malam irin 'yan jama'atu tabligh cewa mun gano cewa magana akan aƙida yana raba kan musulmi mun gano cewa magana akan cewa sunna to laziminta kuma sai an ce bid'a to shi ma zai raba kan musulmi dan girman Allah yaushe za a yi haɗin kai da sarkin barayi da kwamishinan 'yan sanda kuma kullum sarkin barayi ya rinka cewa mu abin da ba ma so a rinka cewa wasu barayi ne abin da ya kamata a haɗa kai ƙasa ta zauna lafiya duk abin ma da mutum yake yi a dai zo a tafi kwamishinan 'yan sanda zai yadda da wannan taron da wannan shine abin da yake faruwa jama'a abin da na taba gaya wani area commander kenan lokacin 1995 da muka yi rikici da wasu yan dariƙa aka je aka ce da Allah a je a yi wa'azi a zauna lafiya na ce a'a tsaya me kake nufi da zaman lafiya kai magana kan dariƙa na ce to ko tijjani ne zo gaba na sai na magana dariƙa so da haka sai na ce mishi kamar fa kai ne da barawo na ce kai dan baka san abin da na sani game da waɗannan bane na duba alhaji hamisu dan kabalu na ce wannan gashi nan shehu nan ɗariƙa ne ke kwana da matan shi suna cire musu gashin minkiri tun ina yaro ake haka a muciya sai sun ku da kai dukkan bala wani mu da mu zauna lafiya da ku sai alhaji hamisu sai ce wai wai su da a zauna lafiya wai malam awalu ko ina aka ce mishi suna na malam awalu na ce mishi alhaji eh ba a cire gashin minkiri gidanka ba ya sun kuyar da kai to wai waɗannan mutanen wai suna wannan shigantakar wai shine sai ce wai a zo a yi burin kanka da burin yaudara a tafi tare a'a mu ba kasara muke so ba jama'a sanda su malam Musa suka samu wannan wuri za su gina masallaci wacce dariya ce ba a yi musu ba cewa aga yadda za su gina har wucewa ake ana kallo ana dariya fa ana ce aga yadda za su gina waɗannan yaran me suke da shi ba mu da komai amma gashi Allah ya gina mana dama ba Allah muka ce ba to to me kuke tunani menene kuke tunanin cewa yau mutane nawa ne suka fi mu yawa a garin nan wasu ko tabarman limamin su ba su sake ba tun shekara talatin har yau tabarmar da limamin su yake sallah sun ka sake ba masallacin ba amma fa suna da yawa so da haka ku daina tunanin ba da yawa ake wannan aikin ba tabarakallazi biyadihi mulku sai ce wa huwa ala kulli shay'in qadir allazi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala we need the best quality of job aiki ake so nagari nagari kuma shine bin sunna bayan wannan duk batacce ne saboda haka ku daina tunanin alkafara nagarta muke so dan yana daga abin da yake hudan matasa da yawa sai a ce to yanzu abin da muke cewa ku nawa ne a Najeriya kuma wanda irin canji za ku iya akan haka na je mota ta a wani airport na yi tafiya na dawo zan dauka suka ce sai in biya kuɗi na ce zan biya a bani rasid sai aka ce ba rasid na ce ba zan biya ba aka yi duk yadda za na ce ba zan biya ba to dan ba da wani abu na ce ko ɗaya ba zan bayar ba na ce amma duk abin da ake biya a airport din Najeriya na sani a faɗa min amma a bani rasid zan bayar shine aka kira shugaban su kaza kaza to yanzu wai ranka ya daɗe eh irin ku masu wannan ra'ayi yanzu wannan irin gyara kuke na ce na ce maka na zo gyara ka ba ni rasid in ba ka kuɗi in ba haka ba wannan lokacin ka bata min na kai ka kotu zaka biya ni yawa da in kuɗi kake nema kaɗan ni manya nake nema to kullum abin da suke barazana kenan irin kuɗin nan da kuke cewa za ku gyara irin ku guda nawa ne ko yau mako guda wani ya gaya min haka a abuja an yi an yi in ba da cin hanci za a fitar min da kuɗi na amma na ce a'a na ce ba da cin hanci na ne su ba kuma cin hanci ba zai fitar da su ba sai wani ce to amma yanzu don girman Allah shekara nawa na ce no ba matsala ran da suka zama diyu a fitar da su ba cin hanci za a fitar ice a'a ai wannan abu dai na ce ni no babu kaka damu ran da suka cancanta a fitar za a fita amma ba za a ba da komai to kullum matsalar da ake mana barazana kenan a cikin harkar aƙida cewa ku nawa ne a Zariya? a najeriya ku nawa ne wai sai a ce wai yanzu kamar abubakar gume wai wani impact ya samar waɗannan fitsararrun 'yan boko haram su suke faɗin haka wani fitsararre da dattijan nan gashi shi yake bani labari har sai da naje na kwana a kaduna na jiyo kunne na na tattara kasusuwan shi na fitar mai da profile guda fa shine wayan zai dawo ya haɗe da mutanen kungiya wai na cewa shi bai wannan aƙida ba dattijan nan shaida ne kusa da gidan shi suke wa'azi yana buɗe baki yana zagin mala abubakar gume yana cewa har abubakar gume ya mutu me ya tsinana ya mutu mutuwar banza da ya jihadi ba amma wa yanzu da ya ji boko haram ta lalace sai ya fito ya marmaza ya ce a shi wai dan kungiyar izala ne kuma kungiyar izala su kuma suka karbe shi suka saka shi cikin su har nan sun yawon wa'azi suna ta wa'azi shi kenan suna shi nasu ne amma kasusuwan shi guda goma sha bakwai muna karatu dattijan nan ya faɗi maganar kun san ba ma wasa da bayani aka tashi karatu shi kenan sadam na tafi kaduna kwana ne na jiya wa kunne na na je na samu kasusuwan na tattara sai ga shi wai ya zo yana cewa shi a ina ita bin wannan aƙidar amma a kasar goma sha bakwai ɗin nan ɗaya ne inda bai ambaci sunan malam bakar gumi ya zindima mishi zagi ba cewa wai wannan da'awar mai aka tsinana a yanzu nan akwai ɓirɓishi waɗanda suka tayi suka koma irin wannan saboda suna nan suna irin wannan da'awar har yanzu a garin nan a cikin zaria me suke cewa wannan da'awa da kullum albani yake cewa a gyara aqida hadisi ya inganta wannan matsala ba ingantacciya bace wannan kaza da yaushe za a addini haka a ce komai sai an ce ga kaza ga kaza a tarkata kawai a tafin an yi jihadi a ware irin abin da kake faɗi amma kuma kungiyar izalan garin nan ta amshe su sai daga baya kuma sai su ce wai ai kuskure ne kenan in ta kwabe ko to Allah dai madaukakin sarki ya kiyaye dan haka kukan kuciya jawabi ne malam ya yi magana wadda ta bani sha'awa dangane da maganar ɗan fodiyo da kalmar salaf da malam bakar gumi da kalmar salaf da mai risala da kalmar salaf wannan magana ma mun taɓa yin ta nan har na ce ai ni wata malam na haɗa project da nake ne na aikin tattara littafin ɗan fodiyo sai na sa wa kwamfutar ta nemo min duk inda kalmar salaf take dubunnan kalmomi ne ga sunan kowane littafi na dan fodiyo na faɗi maganan nan ana kowane littafi na dan fodiyo sai da dan fodiyo ya amfani da kalmar salaf amma kamar yadda ka faɗi ya faru ni ma nan mun haɗu da wani babban alƙali a garin nan ɗan ɗariƙa ne muka haɗu da shi a abuja sai ce shi yana ta jin wai ina cewa salaf shi fa bai taɓa jin kalmar nan ba ba na ce baka taɓa jin ta ba ya ce eh na ce kai amma mala akwai abin mamaki ya ce kuma ka ce dole sai abu salaf shi salaf din menene nace amma malam kai kake faɗa haka ne nace gaskiyar lamari risala ce ta faɗi risalan nan risalan nan kun san abin mamaki muna magana a gidan mai ne muka haɗu ya zauna yana hutawa yana da risala a mota amma bai san ta faɗi ba amma su suke yawon kamfen ɗin su da fiƙihu suke aiki waɗannan 'yan damfara fa mu ne maganin su fa dan aka abu za a ce a zo a yi kure amma irin yadda su malam sa'idu suke musu aka rama kallawa no galibin su fa ba wanda ya karatu ya wuce ishmawi fa duk ƙarya suke cewa sun yi fiqhu ƙarya suke yi in ba haka ba ga malam da kanshi yana tabbatar da ga wani nan shi ma ya je ya ce ya duba risalan ma shi wannan shi ya fi bata ya duba risalan ma bai gani ba ya duba risalan ma fa bai gani ba ina fata an gane kamata yi sai ka buɗo risala ta ce gashi sai ka ce amma malam ba ku kuce kun san risala ba wannan ya nuna baka san risala ba dama ƙarya kake yi ai kwarai da gaske jama'a dan bid'a ba shi da wata kima ba shi da wata kima kuma duk inda ka bashi wani kwarjini ko dama yake nema ta rusa ka da haka duk wannan tabajjud da zaka ji wai wasu munafukan cikin waɗanda ke cewa kansu ahli sunna ka dubi wani dan bid'a kana cewa ai malami na ne ai shi daura uwa ta aure yo ba sai kwance ba kai kuma ka koma lahira ko kuwa wani tabajjud za ku yi da su ba wani tabajjud za ku yi da su ba su da wata minna akan mu ba su da wata minna akan mu saboda haka wannan mas'ala abin mamaki ne a ce da yawa wai mutane suna cewa wai ba su san salaf ba ba kalmar nan a cikin ko'ina birjit cikin ƙur'ani hadisai fiƙihu da sauransu sannan ga kalmar nan da mala yake cewa mala abubakar gumi ga ta abin da ya amfani da ita kenan ya ce dangane da aƙidar siffofi da sunayen allah to na bi aƙidar salafiya a ciki mutanen da suke cewa sun fi son mala abubakar gumi fiye da kowa a ƙasar nan su ne mutanen ƙungiyoyi amma haka magana sai su ce sam ba abin da ya shafe su da wata salafiya kuma suna cewa suna karatun raddul azhar to ita ma amsa akan haka shine ƙarya ne ba raddul azhar din suke karantawa ba da ya kamata za a karanta littafi hakki na farko ka karanta muqaddimar shi a muqaddima ma na ya faɗi wannan a khatima to me ya kamata ka karanta muqaddimar shi ka karanta khatimar shi ko kuma mafi karancin abin da ya kamata ka yi wa littafi shine ne ga malamin da ka zauna da shi ya zan kai mishi kyakkyawan sani yanzu dan girman Allah waɗanda ke da'awar sun yi karatu gaban Abubakar Gumi kuma su dawo suna sukar aƙida ko manhajin salaf da nufin cewa wai ba su taɓa jin wannan abun ba tsakani da Allah sun yi wa mala abubakar gumi adalci to duk wannan yana daga cikin sharrin san zuciya da yake samun mutane to sa'an nan sai matsalolin musulmi a yau matsalolin nan na musulmi a yau malam di ya farfasa mana tunanin duk waɗannan yan bid'a amma matsalar musulmi a yau ita ce su da kansu ne matsala su dawo hanyar Allah su bar abin da Allah ya hana shi kenan matsalar su za ta ƙare duk abin da suke ganin ya gagare su Allah kuma gagara ba don gagararru ne al'azizu ne zai buwayi wannan abu ya rage shi kenan in ba haka ba waɗancan da suke cewa karanta jaridu da sauransu shine mafita kamar yadda mala ya kawo suna karanta jaridun ko ba sa karantawa suna buɗe tashoshin ko ba sa buɗewa duk in suka gama gaba ɗaya suka zo suka ruɗa kwakwalwar matasa yau a falastinu an kashe wata mata yau a afghanistan an yi kaza allahu akbar wallahu wani ya su mai ya faɗi ya mai tashi duk su gama wannan hayaniyar menene suka kawo sassaucin bala'in da ke faruwa a falastinu ba abin da ya faru bana mashhur ya bani wani littafi da yana na ɗaki daga cikin bidiyo'in da suka kirkiro shine saboda hisar din da aka yi wa gaza cewa wai ayi azumi ba suna kawo irin wannan ba da hanya ba sai ce ayi azumi a ina ne aka ce bala'i kaza ya faru ayi azumi ramadan aka ce ayi azumi ko ashura da tasu'a ko ranar litinin da alhamis ko makamantan haka amma kawai da zaran wani abu ya faru irin rikicin nan na jos sai ce wai musulmi su rinka yin azumi wai ayi azumin kwana uku kwana uku wa za a yi wa idan Allah ne ka kawo Qur'ani in hadisi ne ka kawo daga annabi in ba haka ba kai za a yi wa azumin to wanda bai maka azumi ya zama mushriki ya kamata mutane su faɗaka hakikanin al'amari abinda ake so mutane su mayar da shi ma'auni shine alkur'ani da sunna sannan kuma sai maganar da malam yi shine ana yin maganganu a rinka ana auna da rayuwa annabi ta kasance yanzu waɗannan da suke kaha masa cewa an yi kaza an yi kaza ba sa auna yaya rayuwa annabi ta kasance na ji daɗin magana da malam ya auna mana yadda rayuwar mu take da cewa yanzu rayuwar ta yi kama da zaman makka ina ce wannan magana na yi mana ita anan na ce ku yi haƙuri yanzu a yi ta karantar da ku aƙida a yi ta karantar da ku manhaji ku fahimci ina aka dosa tukuna a sai wani ɗan hamasa sai ya tashi ya ce ana kashe musulmin a filato ana kaza kaza kaza kaza yanzu ko ran nan haka wani ya rubuto ana kashe musulmi a filato ku kawo mana mafita to me ce mafitar kisan da ake wa musulmi a filato ya kai irin kisan da aka rinka wa alarmomi mahaddata alkur'ani a zamanin manzon Allah ne amma da suka zo suka samu annabi suka ce baka ganin abin da ake mana baka ganin kaza baka ganin kaza annabi kabbara ya ce Allahu akbar ku tashi mu je ai shahada ina amma yanzu abin da yake faruwa matasan ne suke ingizo wasu malamai Allah gafata mala ya kamata fa ku kira mu kuma mu ansa kaji wawa ku kira wai mu mu ansa kiran sallah ne zai yi koko me ya kamata ku fahimta jama'a kuma malamai dole ne su natsu ya zama ku kuke jagoranci ba ɗaliban da yake jagorancin ku ba wannan irin hamasa ca nake sai da ta kai so da dama ina magana akan sulhin hudaybiya ne muku magana irin abin da Umar ya ɗauki zafi lokacin da manzon Allah ya bi ta Umar me za a shiga za a shiga ai shahada ko amma Allah bai ce a tafi ai shahada gaba ɗaya ba cewa wa yattakhidha minkum shuhada daga cikin ku ake son a samu shuhada ba wai dukan ku kuje ku narke ba ina fata an gane hatta matakan jihadi din mai muka ce muka ce ga matakan da ake bi wajen jihadi ina jin wajen shekara goma sha biyar da ta wuce a unguwar magume ta su mai shago sai da ne wata magana a menene jihadi ko eh jihadi da matakan shi sai da na kawo yaya matakan jihadi suke waɗanne matakai ne na jihadi a laccata da ne na sa mata jihadin ɗan hudiyo ba hawan daushe ba ne sai da na kawo waɗanne matakai ɗan hudiyo ya biye jihadi waɗanne matakai annabi ya biye jihadi amma yanzu sai wani sai ya buɗe maka ƙur'ani sai ya ce ga aya ta ce wa qatilul mushrikina kafatan shi da ita ya fara shi kuma Allah ba da ita ya fara ba to asalin batar shi ne kaucewa tafarkin Allah da manzon shi wannan shi ne gwagwarmayar da ake matasa su fahimta duk ayar da ka karanta duk hadisin da ka karanta dubi yaya ne magabata suka fahimce shi suka yi aiki da shi shine daidai naka sharri ne ka bar shi kwanaki aka kawo magana hijira muna karatu na umdatul ahkam da makamantansu ko ina ne a can waɗannan da suke cewa a yi hijira a yi kaza na ce a duba mana in ma hijirar ce shi annabi daga gari ne ya yi hijirar zuwa daji yanzu duk mutumin da ya tashi sai ce annabi ya ce lokaci zai zo mutum ya keɓe yan awakin shi ya koma daji ya fi mishi alheri shi annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya hijira daga ina zuwa ina kuma annabi ya bar makka ne akan yana son barin makka kokot zaman ne ya gagara zaman ne ya gagara sai nake cewa yanzu nan jama'a zariyar nan ta gagare mu mu zauna ne Najeriya nan ta gagare mu mu zauna sannan muna da'awa ana amsa ko ba amsawa kashi tamanin bisa ɗari jama'a da'awar ahalus sunna ita ce take tafiya a Najeriya ɗazuma da yake faɗin abin duk inda ka ji wani kaset yana yawo ana karɓan shi na suwaye duk wani ɗan bid'a da ka ji ya taso ya daina firgita ka ba shi shekara biyu sai ka ji yayin lip nan na dawo yau da fa kuke gaya min wani maraya ne ko mai uba yaya ike shikenan duk kun gigice sai ce menene ku sha bakin ku shiru ina labarin shi yanzu babu to amma matsalar ita ce kun kasa gane sirrin yadda ake tafiyar duk wanda ya taso sai ku ce sai kun kula shi lokacin da dr ahmad dan gidan abubakar gumi ya taso yana wautar shi me kuka so a kula shi yanzu da aka yi shiru waɗanda suka gayyato shi sune su abubakar ikara abubakar ikara da kanshi ya ɗibi mutane suka je can fesalko suna taro yace kaga yaron banza yaron wofi mun ɗibo ruwan zafi ashe mun zuba kanmu shi kenan fa ƙarshen wasan kenan kuma su kuma suka gayyato shi duk wata hayaniya da zaka ji ta taso kar ta canza tafiyar ku kullum sai na faɗa mana nan amma akwai waɗanda daga wurin nan aibin da suke gani na da'awar mu shine me yasa duk wata hayaniya da ta taso ba za mu sa baki ba yomu ma mun zama mashirmanta dole ne muna yin abin ne da natsuwa abin da ya dace mu sa baki mu sa baki abin da bai dace ba fa mu bashi ya kashe shi da kanshi ya kashe kanshi da kanshi don haka jama'a ku kiyaye waɗannan maganganu da kyau daga cikin matsalolin musulmi din nan da suke kawowa shine musulmi sun kansu a halin rauni a irin wannan rayuwa abin da kawai zai kawo musu ƙarfi shine ainihin a haɗa kai a yi kaza a yi kaza a yi kaza kai mafi kusanci shine wanda dr ahmad ya tayar ko tsakanin izala kaduna da izala jos haka ne ko ba haka ba idan ka kasa haɗa kan waɗannan mutanen guda biyu waɗanda kashi casa'in da tara har yanzu kowanne yana kan abin da ake akai tun farko abu ɗaya ne ya raba su abu ɗaya ne ya raba su shine matsalar siyasa matsalar shugabanci amma asalin ne ya raba su laya wani ya ce ta halatta to in ka kasa kan haɗa kan waɗannan yaushe za ka iya haɗa ko kan ɗan ɗariƙa mai hajijiya ka haɗa shi da wanda yake jajjaga ba za ka iya haɗa su ba wannan hajijiya yake haka yana gaba ɗaya shiga cikin wata hadara wadda ba irin wannan kuma kaɗawa yake sama da ƙasa waɗannan 'yan ƙadiriya masu buga mandiri da waɗannan waɗanda su kuma 'yan faila yaushe za ka iya haɗa su don haka ku duba taron haɗin kan da aka yi na dr ahmad da ya aka tashi ku je ku ga kasar ɗin ku ga yadda malam bakar jiro tare shi aka rinka yi duka zai kai tashi zai bar wurin oho amma tare shi aka rinka yi na baro yola ina tahowa na tsaya na yi sallar juma'a a wani masallaci na mutanen izalan josfa sai na ji kawai wani ya miƙe yana cewa duk wanda ya je taron nan ya kafurta sai na ce kai wannan fatawa tana da ƙarfi sai na gaba sai da na zo wani gari nake tambaya wasu wai wani taro ne aka ce taron haɗin kai na ce amma har ya kai wanda ya je ya kafirta sai ce ka mutanen nan suna da karatu sai ne gaba ka gani abinda nake cewa jama'a in ka kasa haɗa kan izalar kaduna da izalar jos yaushe kake tunanin za ka iya haɗe kan musulmin najeriya sau da haka ka yi da'awa ka koyar da mutane 'yan kaɗan ɗin nan addinin da yake gaskiya ko wallahi za a kai ga nasara saboda mun ga an gwada ta ya aiki a nan ƙasan ma an gwada ta ya aiki ɗan fodiyo ya tashi yana karantarwa 'yan ƙwara ne mutanen ana ganin kama a kame su duk a yanke su amma da yake an bi hanyar da ta dace wajen da'awar sai da aka yi nasara ko ba a yi nasara ba haka al'amarin yake dangane da ko ina ake tafiyar jama'a inda duk aka tsaya aka bi tsari za a yi nasara na haka ku daina tunanin wai sai mun haɗa kai da wasu sai a ce wai malaman ahli sunna wai su rinka yin taro domin su haɗe kai wai abin da ake tunani wai an yi taron wai a rinka fatawa ɗaya a rinka kaza a rinka kaza a rinka kaza a rinka kaza kuma kuɗin nan matasan salafiya ku ake wa wayau lokacin da ake ganin ba wata albarka ba wani mai tattare da ku ta nake kora ku ake a makarantu da masallatai yanzu da ga kun yi karatu kun fara mai shi ne ake cewa ku zo a haɗe ba ku da wayau ne an mai da ku yara ne ƙanana a lokacin baya makarantun islamiyya nawa aka kore ku masallatai nawa aka kore ku to yanzu kuma sai a ce to an ce ku zo a tafi tare kunki me yasa an ga kana sa shadda yau ba zan sa alhaji murtala ne suke kada maka zangafur ba zangafur ne ko ba ba na fata an gane ka shekara uku kana sa riga ka ta kode sai ka bada naira ɗari uku da hamsin su gada maka shikenan sai a ce to ku zo haɗa kai mana ana ganin ka zama wani sanata ne ba san duk zangafur ba ne da baba kawai Allah madaukakin sarki ya kiyaye to daga ƙarshe malam gaskiya saboda Allah muna godiya Allah ya saka da alheri amma ni barin ɗago wata matsala ɗazu wani ya rubuto takarda gaskiya saboda Allah ni ya wakilce ni ne don haka na ji daɗin karanta takardar cewa in zai yiwu malam ya bamu ko da a wata ko a shekara ya rinka kawo mana ziyara wato idan a da ne ba za mu iya neman wannan alfarmar ba saboda dalili biyu na farko dukkanin abin da ya zama ana tafi ba da wani tsari ba to abin ba zai tafi ba lokutan baya da muke tafiya gaskiya saboda ni kaina da nake tsara waɗannan abubuwa ba zaune nake a garin ba sau da haka nake tsoron ka a shirya wani abu ne ba a zaune nake ba yanzu kuwa daren dam a garin nake babu matsala insha Allah matsala ta biyu gaskiya a da ba mu da makar a da ba mu da wuri wanda yake na ta yan jarida na dindindin to yanzu ko muna da wuri na dindindin daren dam dam ba mu da matsala ina fata an gane a ƙarƙashin wannan malam gaskiya saboda Allah muna fatar kamar yadda ka amsa mana dinnan duk da ɗazu a gurguje ne to ka tabbatar mana da cewa ko in a wata ɗin ne ko in a wata biyu ne ko duk lokacin da ka samu munasaba ko kuma duk lokacin da kai wata tafiya ka taho za ka wuce zariya in ka ga akwai nishaɗantuwar ka biyo to kawai za ka yi mana waya ne ba wai dan wani abu ba sai dan kawai mu tara jama'a amma wurinmu mu yana nan a shirye wurinmu ne halak malak ba na aro ba ne ba mu da matsala don haka ko da daddare ko da rana ko da safe ko karfe biyu na dare kai ko tsakar dare ka zo malam akwai mutane a wurin za a marabce ka a sauke ka a sanar da jama'a in aka yi sallah asuba jama'a yau malam sa'idu ya iso garin nan bayan magariba da isha za a yi wa'azi ko bayan sallar isha ko makamantan haka ba mu da matsala ko misƙalar zarrafi in ya kasance wani littafi ne za ka duba a sanya karatun shi duk dai yadda ka tsara malam mun bar maka a hannunka da duk yadda ka tsara insha Allah ta'ala domin gaskiya saboda Allah ɗalibai bayan suna so to suna buƙatar su samu malamin da zai ɗora su a kan ilimi da da'awa ba hayaniya ba gaskiya saboda Allah saboda duk wanda ka gani nan ƙarshen ta victim ne wato ya sha wata hayaniya ne ya gaji shi yasa ya gudo nan na fata da gane saboda haka kowa ɗanɗana hayaniyar ya gaji wani aboki nake da shi a Lagos nace kuna da kungiyoyi a nan yace sosai kuwa nace kai ma ka taba shiga yace so many nace kama guda nawa yace ya shiga kungiya ta fi sha bakwai yace ya gaji ne yanzu nace ka gaji shi yasa na dawo salaf there is no trouble in salaf yace kungiyoyi fiye da sha bakwai ya gaji فإن تكاليف الحياة ومن يعيش ثمانين حولا لا أبا لك يسأل gaskiya yanzu ba abin da ɗalibai suke so sai a gina su akan karatu duk wata hayaniya da duk wata hargowa kowa da ya ga yan a tashi a kaddamar da jihadin ga sunan su ne su muhammad yusuf ko sun yi mutuwar kare a saura don haka gaskiyar lamari abin da muke gani malam a tabbatar mana da wannan ainihin abin nan ɗin ba za mu so yadda za ka yi abin a kuntace ba kaka ɗauka kanka alkawarin cewa duk wata a'a za ka iya aji abin ma duk lokacin da ka samu sarari kawai ka bugo waya cewa za ka taho lokaci kaza ka sa rana ka sa lokaci ka sa taken wa'azi da makamantansu duk wannan muna maraba da wannan kwarai da gaske Allah madaukakin sarki ya sa albarka kamar yadda muka ce jama'a gaskiya ba mu so a tsawaita da don tun ɗazudin ya ɗan yi maganar gajiya don shi ya tuko mota ɗin kuma shi zai sake tuka mota in za su tafi to za su je yanzu su ɗan shakata insha Allah ta'ala sa'annan kuma in Allah ya kai musu kama ainihin hanya da wannan muke cewa jama'ar musulmi mun gode kwarai da gaske sai dai ga wasu 'yan tambayoyi waɗanda nake ganin yaya za a yi ai malam ina ganin tambaya da ɗan alaƙa ne gaskiya malam wannan yake bin tafarkin salaf na nufin kar mutum ya shiga wata ƙungiya mana yanzu kamar ni albani yanzu ina son in shiga izala ta jos ko ta kaduna ko ina son in shiga fitiyanu amma ina nan a salaf sun zama salaf stroke fitiyanu ko salaf stroke izala malam yaya a kai kai wa'azi malam ni ka an sata malam ya bismillah malam ni ina ganin galibin mutum ya lazimta wa kan shi bin tafarkin salaf ya fi mai zaman lafiya kai joni da wata kungiya dan in ka joni din karshen kan an je dan abubuwan ma da ka amince da shi kake ganin za ka yi sassauci za a iya aiko da kara daga uwa kungiya cewa an dakatar da wannan abu to kaga akwai matsala a ce daga yau kungiya ta ce ka a sake runguma hannu a sallah ga ce dalili a ce uwar kungiya ce ta faɗi wanda ya saba ya rida ina fata an gane to kaga akwai matsala don haka gaskiya akwai tufka da warwara ga duk wanda yake bin tafarkin salaf in ya shiga wata kungiya amma na so ku bambance akwai bambanci tsakanin kungiya da kuma al'amalul jama'i al'amalul jama'i shine at-ta'awun alal birri wat taqwa yanzu abinda muke a darul hadisi mu ba kungiya bane amma al'amari ya tashi wani kawo bulo goma wani kawo bulo goma wani kawo bulo goma a bi a gina masallaci ko makaranta to wannan kun ga aiki ne wanda musulunci bai hana wannan ba amma kungiya ita ce a bace da za ka yi mata rijista ka sa mata suna ka ce duk wanda bai shiga cikinta ba ya zama kafiri ko ya zama dan bid'a wanda kuma ya shiga cikinta shine ya samu ainihin alfalahu wan najahu ina fata an gane wannan yana magana dangane da wannan ainihin muzakkira da malam ya rike cewa ya za a same ta malam mana alƙawarin dama zai ban mana ita to insha Allah ta'ala za a ainihin samarwa da jama'a ita kowa zai same ta insha Allah ta'ala ina fata an gane in Allah so babu matsala kowa zai same ta za a zo da ita hannun gaban masallaci ana sai da ita insha Allah ta'ala mala Allah ya saka da alkhairi amma ni dai na so malam ya dan cike mana da dan wani ta'aliki ko da na minti ɗaya ne to shi kenan insha Allah ta'ala jama'a musulmi mune muku fatan alkhairi ko mune wa kanmu gaba ɗaya insha Allah ta'ala ɗaliban darul hadis a saurara dukkan ɗaliban darul hadis banda mata duk ɗaliban darul hadis gobe ajin na hau da malam kabiru yake musu a daidai wannan lokaci to muna neman su su zo gaba ɗaya za mu tattauna wasu matsaloli ne insha Allah ta'ala don samar da wasu matsalolin da kuma suke na ci gaba ne don haka gobe babu karatu amma fa wannan taron ba a ɗauke kowa ba lallai kowa zai zo dukkan ɗaliban darul hadisi insha Allah gobe tsakanin magariba da isha kamar yadda yau suka zo wurin wa'azin nan to muna son kowa ya salla magariba a wurin insha Allah ta'ala jama'a mu ne muku fatan alkhairi muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik malam to ai ga wannan kudin shato eh a bismillah malam ai malam jama'a ma yanzu kafin ku aye